الثاني أن الفرج عضو مستور لا تحصل بقطع لا لا يحصل بقطعه مقصود الحد من الردع والزجر لأمثاله من الجنات بكلاف قطع اليد الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا أخرى تعوض عنها بكلاف الفرج الرابع أن لذة الزنا عمت جميع البدن فكان الأحسن أن تؤم العقوبة جميع البدن وذلك أولى من تخصيصها ببقعة منه فعقوبات الشارع جاءت على أتم الوجوه وأوفقها للعقل وأقومها بالمصلحة والمقصود أن الذنوب إنما تترتب عليها العقوبات الشرعية أو القدرية أو يجمعها الله للعقل وقد يرفعها عمن تاب وأحسن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 فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibo da ke nan kofar kaura a nan cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau ɗaya ga watan safar hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1438 wanda yake daidai da daya ga watan 11 miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke karanta littafin nan mai suna adda'u wadda ko kuma aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi wallafar الشيخ الإمام أبو عبد الله muhammad ibn abi bakar ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 90 a wannan littafi a jirin gwanin darasin mu a wannan majalisi kuma wannan shine na 266 idan za mu iya tunawa malam ya yi gama mana magana akan al'ukubatul qadariya wato ukuba da Allah subhanahu wata'ala kan iya aukarwa dukkan wasu ko wani wanda yake saban Allah sannan ya ki tuba ya komawa zuwa ga Allah ya zala mana ukuba ɗaya bayan ɗaya kusan guda a hamsin wanda mai saban Allah zai iya samun kansa a ciki mutum ɗaya ne ko mutane ne da yawa ko al'umma ce gaba ɗaya to shi da yake kuma magana akan al'ukubatu shari'iyya hukumar da shari'a ta gindaya ta ajiye ga wanda ya wani laifi wanda ba su da ya yi maganar su a baya ba yake cewa faslun fa'in lam ta ko kuma ta za'aka fa'in lam ta ru'uka هذه العقوبات ولم تجد لها تأثيرا في قلبك فأحضره العقوبات الشرعية التي شرعها الله ورسوله على الجرائم idan waɗancan hukubobi da ya ambata ba su firgita ka ba ba su tsoratar da kai ba walam ta jin laha ta asiran fi ba ka je wato ba su maka tasiri a zuciyarka ba ka a al-uqubat ash-shar'iyya to ka zuciyarka shari'a allati shara'aha Allah wa rasuluhu wa rasuluhu ala al-jara'ib hukubobin da Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta da manzansa suka shar'anta akan laifuffuka manya wato idan hukubar hukubobin can ce fada baka firgita ba baka tsorata ba ba su razanar da kai ba akan kabar abin da kake yi na laifi ka koma ga Allah ka tuba to kai ka halartowa da zuciyarka hukumobi da Allah subhanahu wata'ala ya tsada da shari'a ga wanda ya aikata wani ɗaya daga cikin manyan laifuffuka kama kafa aliyada fi sarifati salasati da rahim kamar yadda shari'a ce a yanke hannun wanda ya saci dirhami wato abin da ke dirhami uku abin da ke kwatankwacin dirhami uku idan mutum ya sata to ana yanke masa hannu matukar dai sharuɗan satan sun tabbata akwai sharuɗa da malamai suke ambata nan da ba nan ne mahallin su ba da zarar aka samu waɗannan sharuɗa sun tabbata to za a yanke wa mutum hannu akan wannan wa qata al yada Rijila fi qat'i tariq ala ma'sum mali wan nafs haka nan shari'a ta ainihin datse hannu da kafa ga wanda yake fashi ya tsare hanya ya yi fashi da makami akan mutumin da yake dukiyarsa katangaggiya ce a shari'a jininsa ko ransa katangaggiya ce a shari'a yayin da mutum zai rike makami ya tsare hanya ya rika fashi yana kwatar kudaden dukiyar mutane yana barazana akan rayukansu to a shari'ance a ayar da Allah subhanahu wataala ya saukar ayatul muharaba inna ma jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض wannan aya ita ayatul muharaba ayar da take maganar hukuncin waɗanda suke yaɗa barna a doron ƙasa to ka da cewa akwai doka da Allah subhanahu wata'ala ya ajiye ga waɗanda suke ɗan fashi ga wanda zai yi fashi ya tsare hanya ya tsare mutumin da Allah subhanahu ya ce kada a taɓa dukiyarsa kada a taɓa ransa wa shaqqa al-jild bis ala kalimati kadhif kalimati kadhif sannan shari'a ta tsaga fatar jiki da bulala a bisa kalmar kazafi da za a jefi wani mutumin da yake katangagge kamamman mutum a jefe shi da kalmar kazafi wato a jefe shi da kalmar zina ko a jefi mutum da kalmar zina ubangiji subhanahu wataala ya sanya mutum wanda yake katangagge ne kamar ne ko mata da take ya ce ya ce bai kanta da da zina to hukuncin sa shine a yi mata bulala bulala da abin nan bulala da bulala da fajilu dohum bi atajalda a yi masa bulala da wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fala fajluduhum 80 jalda ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون Allah ce waɗanda suke jifan mata ka tangabbu da kalmar zina to ku musu bulala tamanin musu bulala tamanin sannan kada ku sake karɓar sannan ba su kawo wasu shaidu guda hudu ba to ku yi musu bulala tamanin sannan kada ku sake karɓar shaidar su har abada waɗannan a wurin Allah waɗannan su ne waɗanda suke fasikai aw qatrati khamr aw qatrati khamr yudkhiluha yudkhiluha jawfahu ko kuma dugon giya wato dugon ruwan giya da zai shigar da shi cikin cikin sa wato ya sha giya ko mun kankanta ta idan aka samu mutum ya sha giya ko mun kankanta ta ta hanyar itirafi ko ta hanyar samun shaidu waɗanda suka ga sanda ya sha to akwai bulala da ake masa amma dai bulala arba'in ko kuma bulala tamanin kamar yadda wasu malamai suka suka ambata wa qatala bil hijarati ashna'a fitlatin fi ilaj al fi farj haram wannan shari'a ta kashe ta hanyar jifa kitan da yake mafi munin kita ne ga wanda zai sanya gaban eh, zakarinsa a cikin farjin da na haramun ne shari'a ta ce a jefe shi matukar dai ya kasance muhsan ne wato wanda ya taɓa yin aure ne yana da aure ko ya taɓa aure to za a jefe shi da duwar wasu wa khaffafa hadhihi al-uquba amman lam yutimma alayhi ni'matu al-ihsan bi mi'ati jaldatin wa nafi sa'atin an watanihi shari'a ta sassauta wannan uquba ga wanda bai cika wato ni'imar ni'imar aure bata tabbata wato bai samu yin aure ba ko bata samu yin aure ba aka kama shi ta yi zina ko aka kama shi ya yi zina to za a yi masa bulala ɗari sannan za a kore shi daga garinsa a kore shi daga garinsu wato tsawon shekara guda ila biladil gurba je can inda zai zama bako bai da kowa bai san kowa ba a wancan lokaci ana ana iya tabbaka wannan idan mutum ya yi samu ya yi zina ko ba shi da aure kamar yadda zo a cikin hadisin anas fagudu ya unai, ila imra'ati haza fa in i'tarafat farjumha amma ala waladuka fa alayhi jildu mi'atin wa a. lokacin da wani ya zo ya kawo karar wanda ya yi zane da matarsa annabi sallallahu alaihi ya ce a je a sami wato ita matar idan har ta yadda to ta yi zina to shi ke na a jefe ta sun tana da aure shi kuma yaron da ubansa yana so a sasanta ya ba da awaki ɗari a kyale masa ɗansa ya yi da ɗansa ya yi zina ɗan ya yi da ya yi zina to amma ya za a yi a fanshe shi ne ya ce zai ba da awaki guda ɗari shi kina a ƙyale ɗansa da aka zo gaba a Nabi sallallahu alaihi wa sallama Nabi ya ce a aje shi dai wannan yaron to za a yi masa bulala ɗari sannan za a kore shi a kora shi wani gari sun sai bayan shekara ɗaya sannan a bashi dawo garin su da kuma wannan mata aje fa ina itarafat idan ta yarda ita ma dan maganarsa shi kadai ba zai sa ita a jefe ta ba sai ita ma ta yi da cewa eh ta yi hakan to shi kenan sai a jefe ta tana da aure a shahid anan shine wata gribu am shine za a kore shi daga garin su sai bayan shekara sai a bashi dawo a wancan lokacin abin mai sauki ai hakan kuma zai yiwu amma a yanzu ka kore shi to ka kara ma tura shi zai zama ya zama wani babban ɗan iska kuma to shi yasa wasu malamai suka ce maimakon haka sai a kulle shi ya yi zaman zaman zaman prison na na na shi na shekara daya وفرق بين رأس العبد وبدنه إذا وقع على ذات rahimin muharramin منه sannan ya raba tsakanin kan bawa da jikinsa yayin da ya auka wata mace mai wacce ke muharram yasa wanda shi ma hukunci ne wanda wasu daga cikin malamai suka ga haka ya kamata dukkan wani wanda zai yi ɗauka ma wanda take haramun ci ta haramta gare shi muharramiyarsa ce yara ta haramta aure tsakaninsa da ita yar uwarsa ce ko yarsa ce ko matar da mahaifinsa ya aura ɗauka mata to babu maganar a bambance tsakanin wanda ya taba aure da ba wanda ya taɓa aure ba ana kawai kisa shi ne hukuncinsa akwai daga cikin malamai wanda suka yi wannan fatawa musamman cikin magabata kamar irin su Jabir ibn Zaid Abu shata da su Mutarrif ibn Abdullah ibn Shikhir sun yi fatawar haka lokacin da aka zo da aka zo ga aka kawo Al-Hajjaj ibn Yusuf al wani mutum ya yi zina da yarsa shi da Hajjaj yana tunanin kawai wanda mutum ka aje a gicciye shi a bakin a bakin gari wato a gicciye shi a bakin gari har ya mutu shi ne sai abdullahi ko kuma mutarar ibn abdullahi ibn shakir sai yake kyau, a ka rufa wa al'umma a siri abinda za a yi kawai a sa a je a tare masa kansa tunda an aka in aka rataye shi an aka abinda din aka gicciye shi a bakin gari dole mutane za su san me yayi to kuma wannan wani laifi ne wanda ba a cika samun sa a cikin al'umma ba to bai kamata kuma a yi abin da za a yada wani abu a cikin al'umma ba kuma abokan gaba da wani al'umma sun samu abin fada wannan kuma watakila wani mugun wanda baya tunanin hakan za su iya faruwa ya ji cewa to a ashe ma zai yiwu ba hakan ita ba a san isha'atul fahisha to ya ce ka rufa al'umma asiri a je kawai a sare shi haka ba amma san an yi abin da aka yi ba amma aka gicce shi to wannan aka aka gicce shi to wannan guri ne da abu ne da kowa zai gani don da yadda suke giccewar aka je kofar shigowa gari to anan ne za a sa jikin mutum yadda dai kuka san cross ne ake cross shi ne giccewar to za a sa shi a daure shi cikin itace a bar shi a haka ba ci ba shi har ya mutu shi ne giccewa wasu suna ta cirewa sai su wasu cire ake da mutum ba haka gicewa tsirewa ake abin da ake nufi da gicewa kenan shi bashi a jikin wasu sukan kashe sannan a gicciye shi don ya zama izina wasu kuma ba su kashe ba a kashe shi ba zai a bashi ya mutu a haka yunwa ta kashe shi bayan ya ga wulaƙanci da ƙasƙanci to haka ya shiyar ya yi masa to shine sai wannan malami wannan tabi'i sai ce a ah, rufa al'umma asiri a daidai kawai a sare masa kansa to ne da wasu daga cikin malamai suka ce to babu bambanci a nan in dai har ya yi zina da maharramiyarsa ce to ba wani maganar ko a ce ya taba aure ko bai taba aure ba kawai a je a kashe shi shine abin da nan malam yake ishara zuwa gare shi aw taraka salatal mafruda akwai malaman da sun saba ma wannan suka ce eh, a duba a masa haddin zina haddin mazinaci in ya taba aure a jefe shi in bai taba aure ba a yi masa bulala to amma wasu malamai suna ganin laifinsa ya fi karfin a tsaya a wannan hukumar kadai hau raka salatal mafuroba. ko ya bar sallar da take ta farilla sai ya bar salloli na na farilla da Allah ya farlanta kowane musulmi zai yi sau biyar a yini da dare shi ya daina yi gaba ɗaya aka yi aka yi aka yi aka yi a shawo kansa ya tuba ya dawo ya ci gaba da sallah tare da masallata yake yadda to wasu daga cikin malamai da yawa musamman ma magabata musamman cikin sahabbai da tabi'ai wasu ma suna hikaito cewa ijma'in sahabbai da tabi'ai cewa wanda ya bar sallah kwata-kwata kawai a kashe shi ba shi da wani haddi sai kisa wasu daga cikin malamai ne suka saba ma wannan kan cewa ba za a kashe shi ba sai dai ina yarda ya ce bai yarda cewa haramu ba bai yarda cewa wajibi ba ce bai yarda sallah wajibi ba ce yana ganin kai ko kan kai to anan ya yarda to shine za a yi masa haddin ridda amma dan ya batta ya yi cewa wajibi ce kuma ya batta saboda kawai kasala da da san jiki da kawai tsarewa shari'a to anan suna ganin bai kai a yi masa kisa ba sai dai a yi masa ta'aziri da cewa wasu suna cewa ta'azirin in ka kama kai ga kisan ma za a iya yi to amma wasu da yawa daga cikin malamai suna ja da wannan cewa zai yi wahala mutumin da ya yarda sallah wajibi ce a kansa an kawo shugaban alkali a bar a razana shi ce za a tare masa kanta idan bai yi sallah ba a yi a yi da shi kuma ya kuma ya yi da cewa wajibi ce a kansa kace ce zai wahala duk mutumin da ka ga irin wannan tsifewar da cijewar da yana gaga takobi ana zarewa a kansa ce ba zai yi ba to wannan bai da wajibi ba ce ya yi to me zai hada zai sa ya zaɓi ya mutu akan yi abin da ya yi da cewa wajibi ne Allah ya sa shi ce to alama ce ta cewa har zuci ya kafirce wa sallar ne haka bai yadda bai yadda ya sallar ba au takallama bi kalimati kufrin ko yayi magana ta kafirci aka aka aka tabbatar da kuma kafircin ya nufa don magana da ta kafirci ba ita lalle ce kafirta mutum ba sai wa mutum yi maganar kafirci ko mai kafirta ba saboda jahilci rashin sani ko saboda kuskure da mantuwa ko tsananin farin ciki ko tsananin tsoro wanda duk an sani wannan suna daga cikin alma'azir da sukan sa a yi wa mutum hanzari ko da ya faɗi kalmar kafirci mutum ya faɗi kalmar kafirci a cikin halin rashin sani bai ta kafirci ba ce wannan ba a kafirta shi kamar mutumin da ya ce idan ya mutu a ƙona shi a bitan ɗinsa to kansa a sheƙe ta saboda kada Allah subhanahu wata'ala ya iya tayar da shi domin zai masa azaba mai tsanani daga ƙarshe Allah ya tayar shi shi. ce me yasa kai wannan yace ya ubangi tsoron ka yasa ne haka Allah ya ce ka an gafarta maka kaga mutum jahilci yayi haka duk da cewa abin da ya faɗa kafirci ne domin yana ganin Allah ba zai iya tayar da mutum ba yayin da aka kona shi aka aka sheke toka ta bi iska yana ba zai iya tattaro shi tashe shi ba kaga anan ya jingina wa Allah gajiyawa to wanda ya da jingina wa Allah gajiyawa ya kafirta to amma kasancewar shi yana ganin dai ne ya faɗa yasa sai Allah ma ya gafarta masa karshe da waɗanda hadisin Abu Waqid al-Laythi wanda yana cikin sunan Abi Dawud lokacin da sahabbai suka fita gazuwar hunain abin da gazuwar kunai, akwai waɗanda suke sababbin musulunta ne sai suka wuce ta gaban wasu wato arna waɗanda suke tabarruki da wata itaciya suna ajiye makamansu a jikin itaciyar da zumbar cewa itaciyar da za ta ba su nasara in an zo faɗa sai suka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma a samu mana itaciyar da za mu rika neman albarkarta kamar yadda waɗannan suke da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi kun faɗi irin abinda wallahi ita ce hanyoyin magabata da suka gabata wallahi inna inna hasana laqad qultum kama qala ashabu musa li musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun kun faɗi irin abinda mutanen annabi musa bani isra'ila suka gaya wa annabi musa cewa su ma a samo musu wani allah da za su rika bautawa kamar yadda waɗannan mutanen suke da allah da suke bautawa to kaga mutumin da zai ce a kawo masa wani Allah daban ya bauta masa ba Allah ba kan kafirci ne to amma annabi bai ce su yadda da kalmar shahada su ba cewa ai sun kafirta a'a saboda ai sun yi shi da cikin jahilci da rashin sani saboda ba su daɗe da shiga musuluncin ba ma suna ga babu komai don sun faɗa haka to haka nan mutumin da za a tilsa tashi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mutumin da za a tilsa tashi kalmar kafirci shi ma kaga akwai uzuri haka ne mutumin da zai faɗa bisa kuskure ko ko dimaucewa misali dimaucewa kamar wanda yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuka akhfa min shiddatil farah da tsananin farin ciki yayi kuskure har yace ya ya Allah kai ne uban kai ne bawa na ni ne ubangijinka to da ire-iren waɗannan dalilai waɗanda sukan zama sun hana a kafirta mutum dan ya faɗi kalmar kafirci to amma duk wanda in tafatta anhu al-mawani' wato kamala fihi shurut wa antafat anhu almawani duk wani sharadi da ake bukata ya samu sannan duk wani uzuri da za a iya bashi ya zama babu to wannan shi ake ce masa kafin to in ya samu aka to sai a kai shi gaba alkali alkali ya nemi ya dawo musulunci a bashi kwana uku kullum ana zuwa ana masa wa'azi ana faɗakar da shi girman laifinsa idan ya dage akan kafirci su to shine ake masa haddin haddin ridda man baddala dinahu faqtulu wa amara bi qatl man wati'a zakaran mithlahu wa qatl al maf'ul bihi sannan shari'a ce ubarni da a kashe wanda ya zai kewa namiji kamar sa wato wanda ya aikin luwadi a kashe shi wa qatl al maf'ul bihi da wanda shi ma aka yi da shi din to wanda aka yi da wanda ya yi duk a kashe su da wannan shi ne abin da malamai sun yi ittifaki kasa cewa haddin mai luwaɗi shine kisa haddin wanda ya luwaɗi shine kisa wannan ittifaki ne na malamai illa iyaka sun yi a akan yaya za a yi kisa ya za a yi kisa. wasu kace za a yi mata rajmu ne kamar yadda ake yi wa azzani rajmu yadda ake yi wa mazinaci a jefe shi shi ma jefe shi za a yi wasu suka ce a'a ba jefe shi za a yi ba sai dai a sa shi a gindin katanga cikin katanga a ruguzo katangar ta danne shi a tumuri mu je shi ya mutu wasu daga cikin sahabbai suka ce a'a za a hau wani dutse ne can kololuwa ko wani dogon gini sannan a sun tumo da shi a bi shi da dutse don saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya yi wa mutanen annabi lutu alaihi salam sai to shi ma haka za a yi masa to sun je sun yadda a kashe shi amma yaya za a yi kisan wasu ma daga cikin sahabbai an rawaito daga abubakar da ali eh, cewa a kona shi ma saboda girman laifinsa to haka nan wanda shi ma aka yi da shi wanda da wanda ya yi da wanda aka yi da shi wa amara bi qatl man atala man ata bahimatan wa qatl al bahimati ma'ahu sannan shari'a ta umarni a kashe wanda ya zai kewa dabba da ita kanta dabba wanda ya zai kewa dabba a kashe shi a kashe ita ma dabbar kada a ci namanta duk wannan dan a nuna munin abin da ya aikata a asar din abdullahi ɗan abbas aka tambaye shi bai yasa za a kashe ta ce saboda in an da za a rika cewa ita ce aka yi kaza da ita ta gama kadar ba za ta bace ba cikin cikin jama'a yana da ga ce na ce da kaza ta faru a kanta وعزم على تحريم بيوت المتخلفين عن الصلاة في الجماعة النبي صلى الله عليه وسلم ينير yaje koyi gidajen mutanen da ba sa zuwa sallar jami'i da shi ba ne mutafakun alaihi hadisi abu na kusa in sa aje ayo kirare da su yi Gidajen waɗanda ba su halarta sallah tare da mu ko na su ba dan yara ƙanana da mata da suke gidajen ba to kaga duk waɗannan uqubat ne shar'iyya wa ghairi zalika min al uqubat allati rattabaha ala al jara'im da sauran uqubobi irin waɗannan waɗanda ubangiji subhanahu wata'ala ya rattaba su akan laifuffuka manya manya waja'alaha bi hikmatihi ala hasabi dawa'i ila tilka al jara'im ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya waɗannan hukumomi da hikimarsa gwargwadon abubuwan da za su rika jawo mutane zuwa ga waɗannan laifuffukan ko kuma abubuwan da za su hana su ɗaukawa cikin waɗannan laifuffukan to waɗannan suna ake cewa alƙubatu shari'iyya wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya haddi kan wasu wasu laifuffuka manya-manya saboda girman muninsu saboda girman su da su da yadda suke lalata al'umma sai aka to wanda ya yi su ma ga haddi ga wata ukuba da za a yi masa wasu laifuffukan kuma sai ba a sa musu haddi ba sai ba a sa musu wani haddi ba aka ce ga wata ukuba da za a yi ma mutumin da ya aikata su gwargwadon abin da zai jawo a sai sa a yi laifin da kuma abin da zai hana mutum ya fada cikin laifin shi da yake karin bayani akan wannan ce fa ma kana alwasi wa anhu tabi'iyan wa laysa bi ittiba'i ilayhi التقى فيه بالتحريم مع التعزير ولم يرتب عليه حدا كأكل الرجيع وشرب وشرب الدم فما كان الوازع عنه طبيعيا جاء بنا الطبيعة الطبيعة الأدم بذات بشي أي بقى الطبيعة كما mutum yana ganin munin abu yana kinkimin ما ya yi abu wa aikata ba ita ilaihi babu kafa fi bi tarim sai shari'a ta ce to kawai wani abin an haramta ma ta'ziri wani lokaci a hora wanda ya abin iya yadda alkali ya ga ya kamata ya hora shi walam yurattib alaihi haddan amma ba a sanya wani haddi akan wannan ba ya cika aklin raji'i kamar cin abin kamar cin eh, gashin dabbobi wa shurbin dami ko shan jini wa aklin mai ko cin mushi a ɗabi'a mutum yana kyamar wannan ma ba ma sai shari'a ta hana ka ba kana kyankyamin wannan so kaga wani abu ne ba zai yiwu a yi ta samun masu irin wani laifuka ba a ɗan abin da yake so ya nuna maka shi ne akwai laifukan da ɗan adam a ginin halittarsa zai je yana son ya yi su zai je yana sha'awar ya ga ya yi wannan gashi laifi zuciyarsa sai tun da nan ta ta yayi akwai kuma wasu laifuffukan wanda shi karan kansa kyakkyamin abin yake ko ba shi kana zai kyamaci abin to duk abin da a ɗabi'ance a ɗabi'ance ma mutum yana ana kyamar abin ba san shi ake yanzu zuwa waye zai zai mai da abincin shi kashin dokinsa ko kashin jakinsa ba ba ba da ɗabi'ance ma wanda zai ce shi zama zamansa kawai zai rika kashin doki ko zai rika kashin karen a ɗabi'ance ma za a samu wannan ba to kaga ya ba bukatar a sa haddi saboda shi kansa ɗan adam yana ɗauke da abin da zai hana shi yin abin hijira ta halitta da Allah ya masa zai je yana ta wannan ba bukatar sai an sa haddi don abin da ba za ga ana ta ta aiwata shi ba akwai abin da a ɗabi'ance rai tana za ga tana karkata zuwa gare shi tana karkata zuwa gare shi to wannan in ba a sanya wani kwarar doka ba to sai kaga ana ta aikatawa ce ba haddi kawai shi shikenan sai kaga ana ta yi to shi ne ya ce abin da ya kasance alwazi'u alwazi'u ne abin da zai hana ka aikata laifin tabi'iyya ne zan na ɗabi'a ne na halitta ne walaysa fi ibtida'in ilayhi babu wani abu a ɗabi'ar ɗan adam da za ta sa ka kai abin shafa fihi bit tahrim sai aka ce kawai an haramta a azif a lokaci a hore da yin wannan ana iya kamo shi aka same shi yana yi a hora shi kamar da ake cewa an samu suna yanka naman jaki suna kaiwa suna sayarwa a matsayin a matsayin naman naman to kaga waɗannan bakanti za a yi ba sai a kamo su sai a biya hora su alƙali shi ke ganin me ya kamata ya ɗaure su zai bulala zai musu tara zai ci su me ma zai musu shi ne zai ga me ya kamata ya yi irin waɗannan saboda a ɗabi'a ma mutum ba zai so a ce gashi yana ganin jakuna ne kamaci ba wa ma kana fi tiba ida'in ilaihi abinda kuma ya zan a ɗabi'a ɗabi'a tana jaruwa zuwa ga wannan abin rattaba alaihi min al-uqubati bi qadri mafsadatihi wa bi qadri da'in tabi'i ilaihi sai ubangiji ya rattaba masa ukuba gurgudan yadda abin yake da barna a cikin al'umma kuma gurgudan yadda ɗabi'a ke jawowa ke karɓa kiran wannan abu idan ya kasance abin da wanda dandanan zai zai abin nan kuma in ya faru zai zai zai zama da barna da yawa cikin al'umma to sai hukuma su tafi girma wanda bai kai shi ba sai hukuma su akwai ta amma ba ta kai waccan ba haka haka wani haza da magana da ba ila zina to saboda kasancewar abin da zai jawo mutum ya yi zina min aqwa dawa'i yana daga mafi karfin abubuwan da suke jan mutum ingiza mutum saboda ɗabi'ar halitta ta namiji da ya mace saboda ka wani magana ɗisu ne wanda in ba an samu wani karfar wata uku ba an sa a tsakaninsu ba to to yanzu ne sai barna ta kai akwa sai za za ga duk inda aka cire wannan ukubar shari'ar to ba da za a ci a magance irin wannan barna ka duba duk inda waɗannan ukubobi na shari'a da aka zare da kan waɗannan abubuwa to fa ko me za a yi ba za a magance abin ba to da yake ɗabi'a ta ɗan adam wato abin da ba ila zina abin da zai ja mutum ya kirawo shi zuwa ga zina yana daga cikin mafi karfan abubuwan da za su kira ɗan adam zuwa ga laifi kanat hukumatu al-uzma ashna al-qitlan wa azamaha sai zan mafi hukumarsa mafi girma shine mafi munin kisa kisa mafi muni shine kisa da ji ta hanyar jefewa kisa ta hanyar jefewa kisa ne mai munin gaske saboda me saboda abin da zai sa a yi zina din yana da karfi a jikin dan adam to in ba a san wata ukuba karfa ba kuma to shikenan sai ga cewa abin yaki yaki ci yaki cin zima wa uqubatu husal wa uqubatu husala shari'a ta sanya mafi sassaucin uqubar sa a anwa'il jaldi shi ne mafi ɗaukakar ko mafi tsananin abin nan ɗaukaki na bulala ce bulala ɗari yayin da tsanafi aka ce tamanin yayin da shan giya wasu malamai sun ce ma ana bashi da kaddarawar alƙali a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin bulala tamanin lokacin sai na umar ne ya mai da shi bulala tamanin amma bai kai ɗari ba to amma zina mafi kankantar ukubata shine bulala ɗari tare da kuma kori mutum daga kirinsa abinan tsawon shekara guda Wannan ma kana liwaku kini amrani kana hadduhu alqatl bi kulli hal yayin da ya zan luwaɗi kuma akwai al'amuran biyu a cikin gamuni mai tsanani sannan kuma da da'in da zai sa a yi din shi ma akwai shi to sai zama da sa shi kuma ya kasance kisa ne a kowane hali kuma ce yana nufin a kowane hali sawa'un ya taba aure ko bai taba aure ba babu maganar a bambance tsakanin al-muhsan da ghairul muhsan ولما كان داء السرقة قويا ومفسدتها كذلك وجاء فيها اليد شما أبن زي جاو أي ساتا يكسن شيء كرفاني شيني سندوكيا dan adam ya mallaki dukiya wanda wani abu ne tare dan adam kuma yana da karfi tare da shi to ba an samu karfar uku ba to shikenan sai kaga amana ta ta ta yi rauni a cikin al'umma an ne ta rasa haka sai ta yawaita to sai aka canja ukubar duk wanda aka kama da sata a yanke masa hannu a yanke masa hannu akwai akwai baiti na al-ma'arri da yake cewa yadun bi khamsi mi'inin 'asdadin fudiyat ma baluha wati'at fi rubu'i dinari ناخذ ما لنا الا السكوت له ونستعيذ بمولانا من التاريخ yake cewa yaya za a yi hannun da za a fanshe shi da dinari ɗari biyar dinari ɗari biyar za a fanshi hannu yayin da wani yanki ko hannunsa za a ce sai an karbi dinari ɗari biyar to yaya za a yi kuma a zo a ce saboda ta saci rubu dinar hannun da zai da za a fanshe shi da dinari dari abin dari dari biyar ya saci kuma rubu dinari an yanke shi shi hannun ne idan wani ya yanke ma wani hannu a ce kawo dinari dinari dari biyar idan hannun ya saci rubu dinari ɗaya bisa hudu na dinari shi kuma a yanke hannun ne wannan tumfa da walwala ce ce ba abinda za mu iya yi illa mai shuru kawai mu nemi Allah ya tsare mu daga shiga wuta to shi ne wasu malamai suka ba shi ansa suka ce izzul amanati Alaha, wa arqasaha zillul khiyanati fafhan hikmat albari girman amana ce ta sa hannun yayi tsada yayin da zan hannu ne na mutum mai amana ba zai taɓa kayan kowa ba sai hannunsa ya tsada yayin da ya zama kuma inci macuci sai hannun ya yi arha ya zube rabas har ma za a yanke shi a ce to kafin ce hikimar Allah subhanahu wata'ala a can an yanke ta saboda tana abin a can an fanshe da wannan kuɗi saboda tana mazluma a nan an yanke saboda tana zalima to shi yake lamma kana da istari kulli qawiyan wa fasadu haka zalika qad qafa fihi al-yad abinda zai sa ai ta yana da karfi shine kowa yana son ya mallaki dukiya ya ji daɗi ya more to ya kamata a samu doka karfa dan a zauna lafiya mala yace wa ta'ammal hikmatahu sake duba hikimar ubangiji hikimar shari'a fi ifsadil udwi alladhi bashara bihi aljinayata ta hanyar lalata dabar wadda da ita ne yayi wannan laifi kama afsada ala qati tariq yadahu wa rijlahu allati allatayn huma allatayn huma alatu alatu ah, qatihi duba anan da hannu yake sata ya to a yanke hannu yan fashi da yake amfani da kafarsa yana yawo yana tsare hanya yana amfani da hannunsa da kafar yana fashin aka ce a yanke hannunsa da kafar gabar da ta yi laifin ta ce a yanki ta da ita yake yin laifin to a raba shi da ita walam yuftir adam qazifi lisanahu allazi Wani ya yace to a'a kai wanda yake yayi wa wani kazafi amma ba ce a yanke harshen sa ba ai da shi ma sai a ce a yanke harshen kamar yadda aka ce wanda ya yi sata a yanke hannunsa ya yi fashi a yanke hannu da kafa to ya yi kazafi a yake harshensa mana shi ne ma da ya ce eh kakka kawo mun wannan ba a yanke masa harshensa ba da da ihe ta zilo ala mafsadati al-jinaya wala Ya ce ɓarnar da take cikin yanke harshe ta fi girman laifin da yi laifin da ya bai kai girman yanke harshensa ba فاكتفى من ذلك بإيلام جميع بدنه بالجنة dan a harshen nan nashi da shi yake zikiri da shi yake kalmar la ilaha illallah da shi yake kalla da shi yake so amfanin da yake da shi ya fi karfin a yanke shi saboda ya yi kasafi an gane dan an yanke kafa sa ba zai kasa sallah ba ba zai kasa zikiri ba ba zai kasa komai ba amma ka yanke masa harshe to zikirin ba zai yiwu ba to a duba girman harshen nashi da girman karnar da ke da ta da da hukuma kada a yi hukumar da ta fi girman sannan faktafa bin zalika bi mai jami'i badanihi bil jalbi ya ka to maimakon haka ya isa kawai a sa jikinsa ya yi tsami ta hanyar duka a da shi har jikinsa ya tsami fa in kila to in wani yazo ya ce fa halla afsada ala zani farjahu alladhi ba bihi al-ma'siyah dan menene to ya hana mutumin da ya zina a yanke gabansa tunda da gaban nasa ya yi zina me yasa shi ba a yanke ba inda zai zama ba za da gaban da ba da shi zikiri ba ba da shi tasbihi ba shi yake sallah ba kamar harshe to a yanke mana gobe ka ga dai ka magana da zina dai ta kare kuma daga nan kila sai a ce masa mai wannan zatun sai a ce masa abin da ya hada lewujo abubuwa ne daban-daban أحدها abu na farko أن مفسدة ذلك تزيد على مفسدة الجناية إذ فيه قطع النسل وتعريضه للحلاك برنار da take cikin yin wannan ya tsara barnar laifin da ya yi domin a cikinta akwai yanke zurriya gaba ɗaya in yana da iyali da ya laifin iyalinsa daga lokacin da ya daina haihuwa sau da aka kaga abin ya shafi iyalinsa ka yanke zurriyar kuma abin ya yi faɗi da yawa ya taɓo ma wasu can da ba su da laifin sannan kuma akwai jefa cikin halaka aka ce za a yanke wannan gabar wani ba zai rayu ba mutuwa zai yi asani abu na biyu da zai hana annal farja udwun mastur la yahsulu bi qat'ihi maqsudul haddi min ar-rafi wal zajr li amsalihi min al-junat ce farji wato gabansa wanda da shi yayin zinan wani abu ne wanda yake a boye ana yin hukuban ne saboda masu son su yi rawan da kaifin duk sanda mai irin wanda kaifin a da ya gitta suka ga irin abin da ya faru gare shi su ce mun fata wanda yake sata aka yanke hannunsa duk sanda ya zo wucewa wanda yake tunanin ya sata da ya gaishe ce kan ni ma fa inda taba fa kayan wani haka zan zama ka duba yanzu gulmi ne fa gashi nan kaza kaza to wannan sai ta sa tun yana ganin abin amma a gabansa wani abu ne a sifirce ba za a samu wannan tsawatarwa ba ci idan kayi zai tafi tsirara ne ko zai tafi tsirara ba saboda haka ka gama son su yi laifi ba za su azanci ba da an yi ma wani ba su gan shi me aka yi masa ba sabanin yanke hannu abu na uku الثالث أنه إذا قطع يده أبقى له يدا آخر تعوض عنها بخلاف الفرج a sata sai aka ce a yanke hannunsa daga kudi saboda an yanke hannunsa akwai ɗaya hannun yana da wani abin da zai iya yin wasu abubuwa da shi amma gabansa guda ɗaya ne shi ba da wani wanda zai zama makwafin da za a yanki to sai aka ce to kada a raba shi da duka abin الرابع أن لذة الزنا al-Badan abu na hudu abin da ya ji na daɗin zina ta game dukkan jikinsa ne ai ba ta tsaya akan wannan gabar bane bal ahsan anta ummal uqubatu jami' al badan to abin da yafi dacewa uqubar ta shafi dukkan jiki tunda ko ina ya ya more lokacin da aka yi zaka wa zalika aula min tafsisiha bi bab'atin minhu wanda yafi dacewa sama da a kebance uqubar da wata gaba daga jikinsa fa uqubatu shari'i ma da yace to uqubobin da shari'a take zuwa da su ja'at ala atammil wujuhi haka take zuwa da fuskoki mafi cika

shi yasa za ka ga duk inda ake ɗabbaka shari'a ko ba duka ba sai ka ga an fi zaman lafiya ka duba da a duniya ba inda ya kai saudiya zaman lafiya saboda waɗannan hudud da ake ɗabbakawa da yau za su ce sun dakatar da ɗabbaka hudud to da da ƙasar ita ma za ta koma kamar sauran ƙasashen ka duba yadda ake haɗuwa wajen aikin hajji da sauran ayyuka na ibada na umara amma ai a gama lafiya da can kafin zuwan sarki abdulaziz kafin ya zo a kafa shari'a da tauhidi a kasar kaga alhazai irin wahala da ake sha tare alhazai ake ana musu fashi balaraban kauye idan ya fito da bindiga da zai fashi ya samu alhaji ko gungun alhazai ya harbe su ya je ya caje su bai samu abin kirki ba sai ci zidan yatsansa ya yi a tsara hasashensa ba zai damu ba ya kashe rai a'a hatta har sashen sai ya tafi a banza ya kashe su ko bai samu kuri a gunsu ba to haka ya rika kamo su ana tsayar musu da haddul hiraba yanzu da babu haddul hiraba akan wanda suke safarar miyagun kwayoyi ko suke zuwa su yi tsafe-tsafe da harkar duba ya ba a yin wannan haddin na sun cika kasar na sun cika kasar to wannan shi sa ya dace abin nan duba kwanan nan dan sarauta aka tare wa kai dan sarauta ne dan sarauta ne ya kashe abokinsa da ya harbe abokinsa da bindiga an roƙi su yan uwan wanda aka kashe din su yi abuwa da akwai damar wannan damar shari'a tana ba da damar a roƙi wanda aka yi musu kisa su yi abuwa su karɓi biya an roƙe su har ranar da za a yi kisan tun 2013 ta yi laifin amma kusa ana ba da dama saboda a yi ta lallashin watakila aka ɗau ɗan dogon lokaci su raɗaɗin abin zai yi sauki a cikin zukatan wanda aka in akwai wani yaro da ke tasowa bai balaga ba za a ba da dama sai ya taso ya balaga in akwai wanda ake a ciki sai an haife shi ya girma ya balaga an ji ra'ayinsa kafin a zartar da da hukunci saboda yana tsare ana ta bin su da lallashi ba su afuwa ba har aka zo filin da za a kare kansa aka zuba ma uban miliyoyin kuɗi a gabansa cewa da Allah ya afuwa ya ebi wannan kudin ya ce shi sai an tsada tsaye da haddin to wasu ce ya yi haka ba wai dan saboda wa zuciya ba dan yaron gaba ɗaya canza kun san saboda in suka yi hakan galibi sukan zo su su canza rayuwarsu gaba ɗaya su canza saboda wannan tsarewar da za a yi musu da kuma maganar haddi da za ta ke jiran su akwai wanda suke haddace ƙur'ani akwai wanda da aka yi tsantsaran tsare shekara biyar kafin a zo ranar abin da ya ma haddace ƙur'ani ya zama hafizi ya karanta littattafan ilimi ya zama malami ya kuma dan iska ne inda ba a cikin gari ya zama malami wanda aka yi wa abin ya ce to tun da ko ya canza ba shi ne wancan da ya kisan ba wani yanzu daban ya yafe masa Na haka za a karɓi diya ɗan uwansa kuma suka ce tun da haka ya zama tun da daman diya galibi akila kila haɗo take haɗo su duk waɗanda suke da gado in ya mutu to su za su haɗo wannan dukiya aka yi ta haɗo dukiya aka yi ta haɗo dukiya har ta fi ƙarfin ma diyar aka biya diyar aka ya samu canji mai yawa ya yi kuɗi saboda haka sai gashi ya fito malami ko mai kuɗi daga daga daga makashi ya dawo malami mai kuɗi aka yi ta buga labarin shi a jarida saboda haka wannan duk hikima ce ta shari'a mun samun wannan to sai ga ana al'umma tana gyaruwa tana gyaruwa shi zuwa nan da a ce an bashi ya haye a haka kenan kowa zai cewa cikin sarƙan sarauta ne suna da kuɗi ko nawa ake so zai biya sai ta kace bayan Allah ba bisa haƙi ba zaka akwai akwai maslaha ba karawa ba a cikin sulita shari'ar Allah inda aka kisayar da shari'ar Allah to shine za a ka samun matsala kuma babu ranar da za a daina shiga shiga wannan matsala matukar dai akwai wannan to shine wal maqsudu anna az-zunuba in ta tarattaba alaiha al-hukumat ash-shar'iyyah awul kadariya abin da ya nufi a nan ka gane shi ne su zunubai in ba dai hukumar shari'a wato a rattaba musu hukuma ta shari'a ita ce wannan haddi in ya yi kaza a yi masa kaza in ya masa abin da ba haddi to a barwa alkari dama ya yi taziri taziri a gurin malikiya ya kai har kisa malikiya suna da wannan sananin a cikin harkar taziri su malamai ba sa ganin tasiri zai kai kisa to gada a tsayar masa da haddi da ita ce hukuma ta shari'a ko kuma hukuma ta kankara idan har babu shari'ar to akwai kuma hukumar ubangiji zai iya kaddaro masa ita zai za ta iya auka masa saboda yayi wannan laifi kai ya dauka ya sha babu shari'a ba haka ba a yi masa hukuncin shari'a bai dauka ya ya hai a'a akwai hukuma ta kaddara wadanda su yi ta magana su a baya za su auka masa aw yajma'u aw yajma'uhum Allah lil ko Allah ya haɗa bawa duka ayi masa hukuma ta shari'a ɗin kuma ya samu hukuma ta kaddara din duka wa an manta ba a Ta yi kuma ya zama ya tuba ya kyautata tubansa duk ga babu hukuma ta shari'a ɗin ba ta hau kansa ba haka nan hukuma ta kaddara ɗin ma ba ta hau kansa ba malam zai zo yi mana magana akan waɗannan ɗaukuka na ukuba guda biyu al'ukubatul qadariya wal ukubatul shar'iyya da yadda suke da yadda alaka take tsakanin wannan ukuba da wannan ukuba bayan yayi mana maganar ukubatul shar'iyya qadariya abin nan fayyaci to zai zo yi magana ukuba shar'iyya ukuba shar'iyya din yadda take zama tana hauhawa gwargwadon yadda laifi yake hauhawa laifi ko da sunansu ɗaya to amma a wani gurin ya fi a wani gurin girma to duk da yake ƙara samun muni to kuma hukumar tana ƙara ƙara girma yana kara munin tana karuwa hukumar kuma na karuwa a gurin Allah kamar yadda zai zo ya mana maganar wannan insha Allah a darasi gaba abinda muka yi na daidai ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu lada wanda kuma muka yi na kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh